yana mai cewa muddin 'yan kasar rasha suka haɗa kansu suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to babu mai iya musu barazana abin da ke zama tamkar martani ga sukar da yake sha daga manyan ƙasashen duniya da ba wasu 'yan ƙasar da ke neman mafaka a sauran ƙasashen duniya kamar nan birnin bon na tarayyar jamus Ɗalibai da dama da sauran 'yan Rasha da suka nemi mafakan siyasa a ƙasar ta Jamus dai sun yi ni ne cikin alhini. Ba su dai yadda muryar Amurka ta naɗi muryarsu ba, sai dai shugabarsu da ba ta amince na faɗi sunanta ba. Ta yi tsokaci tana mai cewa damuwarsu ita ce tasirin da nasarar Putin za ta iya yi ga rikicinsa da Ukraine da suke fatan ganin bayansa. переизбрания Ta ce ina da yaƙinan cewa bayan sake zaben Putin dangantakar Rasha da Ukraine za ta ƙara taɓarɓarewa kuma yakin zai ci gaba ne kawai. Fararen hula za su ci gaba da mutuwa yakin zai koma na rashin imani da rashin ma'ana su kuma 'yan ukraine da ke da fatan ganin sun koma a ƙasarsu nan ba da jimawa ba murna ce ta koma ciki bayan da suka wayi gari da labarin nasarar lashe zaben da shugaba Putin ya yi a karo na biyar. Ich Maraya Olga kenan da ke cewa ta kaɗu da jin labarin nasarar Putin ta ce ta jima tana mamaki tana tambayan kanta ya aka yi haka a ce mutum guda ya dawwama kan mulki duk da cewa ba daɗin shugabancinsa ake ji ba ta ce yanzu dai ba za ta ga cikan burinta ba na ganin an ka ƙarshen rikicin har ta samu ta koma gida ga wasu daga cikin ɗaliban da rikicin ya katse wa karatu da ala dole suka tsere daga ukraine kamar hernandez uh, uh, ya ce ba shiri na bar ukraine na yi ta fatan ganin an kawo ƙarshen rikicin don na koma na kammala karatuna yanzu sai yadda hali ya yi To zaben na ƙasar Rasha dai ya ci gaba da ɗaukar hankalin duniya inda manyan shugabannin ƙasashen da ke takun saƙa da rashan suka ci gaba da Allah wadai da sakamakon wannan zaben. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bon na tarayyar Jamus.